garin zamfara wanda muka kawo wato wannan babbar ziyara wacce muka kawo ta ga mu da mu ya wato sarkin sarakunan masu gidajen dambe mamman bashar daliti da sauran yaran 'yan dambe kamar su ramadan garko cindo wanda muka kawo wannan babbar ziyara a wannan guri sarki ga shi ka zo ka kawo ziyara gurin wato na jikin gwamna sarki me zaka ce da wannan babbar ziyara da kawo gaskiya alhamdulillah ka san da mu ba za ka san ba ka sai ka sai ka bar gari mm. baka ji wani mawaƙi ya ce wai mutum ba zai rinjabe da masoyansa ba sai zama eh sai mm. ya fita waje eh wuce wanda baya yawo bai san darajar yawo ba don ba zai lallabe da masoyansa ba in kana gida ba za ka san masoyanka ba za ka dinga kana yin ta abu tabbata mm. akwai masoya ɗari bisa ɗari a cikin zamfara sosai wanda cewa ni da kaina yanzu mutane manya-manya mutane kowa da zai ce a kawowa da wannan zai ce a kawowa da ta alhamdulillah sana'a ne, ta yi kyau saboda sakamakon jajircewa da kuma saman lafiya da mutane dole ne damu a duniya za ka samu wani yana kinka wani na sanka to damun ai ba ta yiwa a ce a ɗari bisa ɗari kowa na sanka za ka tadda masoya na ɓoye wanda ka san su ma suna yi maka addu'o'i fiye da yadda baka tsammani mm. bismillahi inda zamfara tana daga na ɗaya da cewa ina da masoya dari kusan ɗari sosai ba yanzu nan gaga bayan na tashi daga nan wurin ma akwai inda aka kai wuri yanzu aka wani na mutane daban-daban wanda suka gayyace ni akan je ci abinci muna bagarin da kaina ne yan mm. babban mata ta ita zamfara ce mm. eh ita zamfara ce ba ma ba kwangon da kwangon eh, mai gidan alhaji farau mai aidin ne kauran mm. na moda mm. jika ce ga farau mai aidin kauran na moda kaga ni dan zamfara ne mm. saboda duka ƴaƴana suna da iya iko da jihar zamfara na farko mu zo na ziyara da muka yi alhamdulillah ya wani abin arziki ya ba mu kuɗin ma da mu taɓa tsammanin za a ba mu wannan kuɗin ya ishe mu sha mai bismillah za mu godiya da wannan ziyara da muka yi alhamdulillah sarki kai ka jagoranci wannan ziyara wanda ka jagoranci ziyarar na wanda ramadan garba ramadan da kuma shi sarki garkuwan cindo suka zo wannan ziyara eh, sarki an ji shi alhaji gwamna mayanci na kusa da gwamnan jihar zamfara ya ba da shawara ga harkar wasan dambe ya kaji wannan shawara tasa to gaskiya shawarar da ya bada kasan su mutane ne wanda ana ganin su a gefe kuma ire-iren suna da yawa wanda masana ne harkar rayuwa duk wanda ya gwagwarmaya ya tara al'umma ya gwagwarmaya da su nan ne za ka na ka nemi shawara sai a baka shawara ta gani saboda shawara wanda ya baya gaskiya ne ya faɗa tun da ta gani wanda suka gajiya suka ga yau suke ake lallafa da su duk wanda kaga ya zama wani abu to ya ya yi gwagwarmaya ta kamar yanzu dai magana da yawa ko magana da yawa garkocin da muna kuma magana yawa ko magana da yawa nan gaskiya ce ya masa faɗa kuma hmm. bisa billahi inda mutum mai hankali ne alhamdulillah da muna da godiya ga sani gwamnati, mai ci da irin wannan karama da yawan kuma da irin wannan shawarwari da ya bada kuma da gaskiya da ya bada kuma kake san mutane daban-daban wanda za su so su ba da shawarwari irin waɗannan nashi wanda su sa tabbar Najeriya ya ci gaba alhamdulillah kaga dai yanzu dai ko dai muka zo zan fara dai kafin ma mu sauka mutane sun barki daban-daban daga bangare daban-daban mutane garuruwa sun zo to kaga ta ma alhamdulillah mun sa tambaya ci gaba saboda dukkan mu da mu da ko da muka taro mun yi aiki a ƙasa mun daga al'adar mu muka samu dan su wanda gaba za su dora mm. za su dora wannan abin zai zama da cewa don ba an yi alfahari da shi a kasar mu ta Najeriya kamar yanda irin kasar Senegal da sauran wasa irin na kasar Rasha mun san wasanni da yawa a duniya wanda na gargajiya ne wanda aka daga su suka zama cewa duniya ala alfahari da su to don bai daga daya cikin Afirka wani wasa dai na Afirka wanda yake da cewa shi shine muna ganin dai wasa ne na gargajiya shi ne number one a afirka gaba baki daya don mai inda muka je a duniya sai ka samu wanda ya sanka ka kuma sai ka samu wanda masoyi a can wanda ya ce a wannan wane ne hmm. to kaga ai alhamdulillah to abin da muke so dai mu samu shugabanni wanda za su jajirce akan al'adar nan ta a inganta ta a gyara ta kuma yaran nan a dinga musu hudubobi na na gaskiya karka ce kana da wani asiri ko kana da wani magani da za ka yi wa iya wani ko ɗan dambe ko wani abu ba wani wanda zai da magani sai Allah asiri kana da shi to boye abun kake akwai mutanen da aka gani wasu suna cewa suna da asiri za su yi wani asiri daga cikin mutanen mu to kaga ya kamata su gyara irin mm. waɗannan abubuwan su cire su yaro in ya to Allah ya yi abincinsa a wurin kuma shi Allah zai kare shi a wurin to da ka muna ka ba yaro shawara inda zai zai ci gaba waɗannan bana kowa ne mm. din daga ɗan dambe da kake kana karunar dambe kana ba da gudunmawa a dambe ko za ka fa kungiya ko za ka ba da kudi ko za ka ya kamata in da ɗauki shawara ka in ka zo ka ba mutum shawara ya ɗauka saboda me yasa kai ne ka kai ne abinda kake hange wasu shi ba shi ne wanda yake cikin ruwa bai san da gaba take ba take shi shi mm. amma wanda yake gaba zai ce ku je hamar igiya wani kuma zai ce a ah, ku je wani kuma zai je da tura shi kadan kadan saboda ya san da zai kai shi gaba kai da kake ruwa shi ka ba za ka iya ka san da zaka ba gaba ba mm. sai wanda yake zai ci to ka to da haka mutanen da suke ba da shawarwari muna godiya kuma wani wasa da ba yi a a saukar ba wannan lokaci ne kuma abubuwa ne wanda na su su kasan faɗa na 'yan gida na 'yan gida ne ba za mu ce komai a ciki ba su ya su duka muna da masoya da su apc da pdp kowa ya zo ya karɗa ɗauke mu karama mu sosai kuma sun mana gudunmuwa ɗari kusa da muna tare da su ɗari kusa da muna fatan alkhairi allah ya kai gidajen kowa gidajen shi lafiya kuma muna gode a inda ba a wasan kuma ga muke da nan muke da masoya hmm. godiya da godiya godiya ga ta tabbata ga Allah subhanahu wataala muna gaida kowa da kowa kuma Allah ba mu iko da za mu ci gaba da gudanar da jajircewa akan wannan da dauriya don ba abu ne wanda yake da wahala yake da dauriya yadda kake hange shi wani ba shi yake hange hmm. wani yana zuwan shi don ya nemi kuɗi wani kuma yana zuwan shi don ya za a iya samu idan baka gyara ba ba za ka samu kuɗin ba sai ka gyara kuma ka jajirce ba wanda yake samun kuɗi hankali a kwance shi yasa ga nan dan da zauna a jihar Kano za mu maza mai da magana da ba da baki da kuma training da sauran abubuwa da yau na rayuwa wanda shi da kansa zai san rayuwar su ta gyaru hmm. shi ne sa kuma za mu gaya baka shawarwari tunda ba wani abu Allah ne ya bamu wanda za mu ya bamu tunanin da za mu zo mu wannan mu gyara ka mu ce ga inda ya kamata ka tsaya a rayuwarka saboda mu mun yi gurin wayan nan kai ma wata rana za ka zo ka bude muna muku fatan alkhairi mu muna wa duka wanda yake son yan dambe a Najeriya gaba daya wanda yake bada gudunmawa a dambe muna godiya muna godiya kuma Allah ya buɗe arziki Allah ya sa mu ma mu ga tarihi tarihin cewa mun inganta al'adarmu ta Afirka dambe ya fi kowane wasa a Afirka ya tsaya akan gabansa ya ƙara inganta kuma muna so kuma dan bai ci moriyar dambansa muna fatan Allah da nan gaba za a ɗauki lokacin da zuwa dan damba zai ba kwaya ɗaya rak ya samu miliyan ashirin ko miliyan talatin kuma muna da muna biya kuma Allah ya da zamu zo wannan lokacin wanda zai damba kwaya ɗaya rak rak wanda zai zama cewa idan kai wannan kwaya ɗaya ya ishe ka ka inganta lafiya ko gonaki ka saya wanda za ka iya noma don ka iyalaka san ka idan bai muna nan a hankali a hankali kasan ba a zuwa gaba daya hmm. eh, aliyu da musumawu ba a zuwa gaba daya an kusan a tafi kaɗan kaɗan kaɗan wanda yake wucewa gaba ai waɗansu da kake gani wucewa suke yi gaba sai su hare kuma suka hare din nan sai su faɗo to sai su tuntube sai su tuntube su faɗo sai su faɗo ƙasa kullum abin da ake sawa kaɗan kaɗan muke tafiya kaɗan kaɗan muke tafiya akwai abubuwa na ilimi na inganta wanda zai zama tambaya zama haya to amma ba ka sake shi ta gaba idan ka sake shi ta gaba ko wanda za su ɗauka sai su gudu wata sarki akwai tambaya da nake so in yi da Allah wacce na sha ban yi ta ba eh. an ga sarki garkon cindo kana zaunar da shi ka ba shi shawara a harkar dambe ɗari bisa ɗari wanda tamkar ɗan da ka haifa eh an ga sarki ya tafi da amma ka dawo da shi kana zauna me kawo haka ne sarki bayan ana ganin cewa da gama sarkin ma ya tafi ai abin da ya kawo ka kasan fitar kocin do bai da kocin do bai wuce shekara bai shekara arba'in ba ya yi kokowar da waye yi kusan talatin da biyar kuma karfin ka zai cika a shekara arba'in ne amma idan ka tafi a cikin matsalolin na rayuwa dole ka samu tuntuɓe dole za a ka tsoho da wuri ko ka abar saboda baka inganta da rayuwar ta kama dole ne akwai samu akwai rashi kuma dan nan bane akwai faduwa akwai rashin faduwa kai da ka saba ka fi zuwa dambe ka san ba za a buge ka ba san za ka yi suna ba to ku dole ne kuma in fara buge ka ka dauki dangana ka dauki dangana cewa ba to ba wai ai to ta just ba mutuwa yi ba yana nan a matsayinsa akwai ire-iren sana nan da yawa yanzu kuma shagon mada idan ka ɗauko shi yanzu ka tsaye da shi yana samun abocin da zai ci da yan canji a jawonsa. to billahi la ilaha illallah wa zai baka dan dan zamanin ma wanda ba hmm. saboda bisa akwai gogewa akwai isbojo. kuma yanzu da irin sigar ko cindo da a bar su tafi da sauransu kashe dambane a najeriya hmm. saboda me yasa sun yi aikin da suka samu suna duniya yanzu wani duk duniya ba wanda yake so ba shi ba to da haka ɗin lokaci ya tafiya lokacin da tafi ila ya ɗauki kuma sannan ya ɗora wani sai ga an samu mabiya sun gane kuma su kan irin su ramadan su a nan ai ba wanda za su gogo gogo gogo ga su kun ba irin su garkocin da hmm. Sannan cewa ai sun yi dambe lokacin an ɗauko tarihin wani da ce ni na yi damba da wani na yi damba da wani to kaga to in suka ce za su tsaya a sa'annin su daidai iya sa'annin su babu waɗannan wanda suke da sunan to ai sunan nasu ba zai kai inda ake so mata ya taba da waɗannan sannan kuma su taba da sa'annin su sannan kuma su ma an dai ka daɗe kana yi kuma sannan sabo in ya taho shi ma ka taba da shi hmm. kuma mu da kuma kamar ƙungiyoyin dan ma a Najeriya duk a shekara ba ma iya promoting din yan damba guda shida a ce wannan ɗan dama ne guda shi da yara suka taso saboda wanda duniya wanda duniya take sani wanda duniya take so ta sa ido akan su hmm. me yasa wannan babu shawarwari ba kuma ɗauko yanzu babu ɗauko irin waɗannan yadda suka kucin da yaro ka zo ka buga kala kadan ka buga shi zaka ce ka ƙara samun kai hmm. zaka ce a ah, ashe zan iya to duka irin waɗannan abubuwan shi ne zai kawo cewa ka ga ɗauko waɗannan shi ne zai kawo cewa ga damban ya ƙara suna damban ya ƙara karshe yanzu kamar dan eh, mage kaga duk wanda ya da garkocin do shi kansa ya shafi farin jini irin na garkocin do. Hmm. saboda me yasa ya buga da garkocin do ya samu irin wannan farin jinin ya dan kare da shi hmm. ba na mantawa lokacin da wata mamma ya yi pulin ya fara dagawa ai sai da bi garkocin do, ya yi hmm. pulin eh to kaga a ramadan da ya ta taso yana yaro inda ya ƙara yin pulin shi ba sai da bijigar garkocin do ya ƙara yin pulin. to kaga duka irin waɗannan abubuwan cewa idan ana mantawa da su yanzu wata yanzu yanzu misali yanzu dan bayar sa dan bai zo bige Ramadan ai yayi suna yayi suna eh daga ai wannan yaron Buhari ba dan damba bane wanda zai ce maka wanda zaka sa a gaba mm. ya biya wa ɗan kallon su na gudu ma da bukata to amma da yayi bige rakocin ai a wannan wata a wannan satin magana shi ake ta yi da bige Ramadan magana shi ake ta yi to haka ne to idan ana samun irin waɗannan player din ana ƙara musu ƙarfi to zai zama da cewa damban yayi ko baka amma yaro ya taso aka lauda mai aiki yawa ba zai gaba zai iya ba zai kauce to hmm. da haka muna nan zamu dinga sakulo irin waɗannan mutanen kuma yanzu ina yanzu kamar ba mai ta kwasara kowa daga ganin cewa a ai ba hakon mai tukwasara ya mutu saboda an buke shi yau an buke shi ko ba buke jos ba mutuwa bane babu mutanen da za su ba shi shawarwari babu mutanen da za su ɗauko shi ce mai ga abin da za ka yi ga abin da in ka samu irin wannan clubs din to abin da ya kamata kana buƙatar hutu hmm. sannan kuma bayan kana buƙatar hutu kana buƙatar abinci eh sannan ba ake kana da ciyuka da yawa idan ka samu hutu da abinci da nutsuwa ya zama da cewa dan ban kana yin jifa jifa to lokacin da karfin ka ya dawo ka dawo da kuma za ka kuma kodowa za ka yi lodi idan aiki ya yi maka yawa to ya kamata ka ci hutu hmm. ba wanda kuma kamar irin wanda zama professional ya zama ba kullum ba a ce kullum na zai dama ba sai da idan ya ji kwari a cikinsa da yana yi yana cin nasara to wannan yayi kullun taurarin sun zo hmm. to magana ta gaskiya ba wani abu ne ba jos kawai dai dan matsalar shi kadanci kawai kuma jos na zauna da shi na kara gaya masa rayuwar da kake yi kokari ka dan aje wani abu sannan za ka kara jin karfi ko kungiyar dambe ko yan dambe duk wanda yake cikin wannan zamani hmm. na wanda Allah ya saka cikin wannan zamani dan yi kokari ka dan aje wani abu wanda zaka cimma burin ka dan ci dan wata rana idan ka kirawo ba za a isa ba kai dan da maka buga wata rana ba za a dauka ba just arziki dan dan wanda zaka aje yana sa ka kwanciya hankali wanda ba sai ka tafi kana ne ba ko tura da gani dan kwallon kafa ai kana kallo suna da manaja nasu wanda manaja ne kudin ma aka yi sayanin ma ba shi ba kai za ka ba mm. sai dai a tura a cikin account kai dai ko wasa kake to wannan abu shi ne ke sawa ga mutum ya kashe kaɗi ka bai wai arzikin da kake da shi sai ka tunanin cewa bari in dage ci gaba da ƙoƙari yanzu kamar yanzu kamar jos eh, ramadan kaga zai iya kokari sosai fiye da fiye da yadda baka tsammani wanda ma ɗan kallo suna ɗan taka masa bugi su ce ai mai asiri ko kuma a dole yake da yake bugewa eh dole za a buge shi eh wanda yake nema ai su ma mutane ne Ko daga cikinsu wani zai samu da ya samu ɗaukaka daga cikin waɗansu su ma waɗansu daga sa za su samu ɗaukaka hmm. wannan wasa ne da haka jos kwanciyar hankalinsa da na waɗansu ɗan da ba ne ba saboda me yasa shi zai samu kwanciyar hankali yana ɗan wani abu da ya ajiye wanda in ya waiwaya ya kalle shi zai samu kwanciya zai hankali ko mu da kake gani akwai irin mutanen da irin su eh, manyan ƙungiyoyi a Najeriya irin su Aminu Goje irin su ɓanɓarewa ko ba gane ba wannan manyan ƙungiyoyi ne wanda cewa sun aje wani abu wanda in ka ce za ka yi gogogo da su ma suna da wani abu wuce suka sanin da maza su iya cimma rayuwarsu kuma mu da muke nema kaga dole ne mu dage mu ci gaba da nema don mu dan samu mu dan aji wani abu saboda rayuwar mu saboda rayuwar ƴaƴan mu da wato muna ba da shawara don kungiyoyi masu tasowa jos kar ka tsaya ka ce za ka yi faɗa da wani ko ka ce za ka dinga faɗa da wani ko ka za ka faɗa da ƴan dambe ko za ka faɗa da 'yan kallo just ka yi aiki don ka dan aje wani abu don gobe wata rana ka iya kai ma da bai ka tashi yake haduwa yau a ce dan dan ya kwanta eh, gobe ya tashi to kai ma kungiyar dan mutara a kula da kwanta to idan baka da wani abu za ka iya taso wannan ba sai ga an tafi da kai yawa ni dai yana fatan alkhairi kuma ina ga al'umma na kasa gaba gida akwai shawarwari da ya kamata mutane su dinga bamu cewa ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata hannu daya baya daukar cika dole muna amfani da shawarwarin al'umma ne daban-daban a ƙasar nan hmm. yasa ka gama kai wannan matsayi ko muke ara samun promotion da ƙasar waje da gida kowa zai ba mu shawara da sai mu auna maka idan muka bi wannan layin zai bulle ko idan muka bi wannan layin ba zai bulle ba to nan ilimin mu da na al'umma idan muka zo muka hada shi zai zama ya tafi tare kuma muna godiya ga manyan 'yan kallo suke najeriya wanda suke taimakawa dambe taimaka al'adar mu ko mun tafi sai mun bar wasanni ko lokacin mu ya sai mun bar wasanni to iya gudunmuwar da zamu bada mu yi kuma je mu gina al'adar nasara ko gina al'adar wani can daban to ya kamata mu gina al'adar mu dan ba fa za a daina yin wasa ba tunda ba za a daina yin wasa ba har duniya ta ce ba za a daina yin wasa ba to da haka mu ma kuma ya zamu mu inganta gina al'adar mu ta kai ta kai san sama ta zama cewa ai ta zama international da duniya ko kuma ma ba ta ma ba shiga olympic ba idan shiga olympic akwai wahala tunda ma yau ba ta ba ita all africa game da ba mu inganta ta ba muka je festival festival muka yi kokarin muka aka yi traya na 99 aka yi traya dan dambe to rashin inganta shi da aka kai shi ba tare da an an gyara shi ba zai zama da cewa ba a karɓe shi ba mm. to muna nan dai irin waɗannan abubuwan da muke samun su a duniya ala gani wata rana zai shiga all african game kuma daga nan bayan all african game in Allah ya yarda wata rana zai ga ya zama cewa eh, ya shiga olympic to amma shekaru da dama ne dole mu samu magada ba to ba za mu samu ka kai mu mana mu da abin da muke so magadan namu da suke neman su bi mu sauran kungiyoyi da suke neman su bi mu to ya kamata duk abin da za su yi su yi ladabi da biyayya kar ka ce za ka ja da babban mutum ko ka ja yanzu kamar irin mu ce za mu ja irin su bambarewa irin su ali zuma irin su aminu goji to ba za mu kai inda muke so ba to su ma waɗannan yara matasuwa irin su shagon ɗan hauta da suwa ne dukkansu su tsaya su cigaba da ladabi da biyayya da wata rana su ne mu mun kauce su za su da haka muna fatan alkhairi da kowa da kowa Najeriya muna godiya ga kuma kanku masu yan jarida da kuke ta yada wannan abu muna kokari saboda ba dare ba rana ba wani kuɗi ake samu a cikin harkar YouTube din nan ba amma kokarin kuke yi ya za ya zama jinin jikinku ya zama rushin da haka ba yanda za ku yi ku ce ku zo ku zauna ko wani aiki ku samu dole sai kun yi wannan abu saboda sai kun yi wannan abun za ku ji daɗi da haka kuma muna neman yan kallo na ƙasa ga baki daya su dinga kuma taimaka muku sannan kuma ƙungiyoyin dambe na Najeriya su bari eh, su dinga ba ku gudunmuwa Eh, don ba za ta yi ba babu harkar midiya mm. dole harkar midiyan nan ita ce yanzu shi kun baro zamfara wani ya tafi birnin kebbi wani ya tafi bana duk da kuɗin ku za ku ɗauki harkar youtube din nan ba wani wani ce harkar youtube ana samun kuɗi ba abin da zaka samu ko ka ba zai iya ɗaukar nauyin makarantar ka ba mm. eh to amma ina fatan alkhairi kuma na ga ina dogo ga yan kallo da suke na ƙasa da ƙasashen waje da suke taimaka muku wanda za su ba wa dan dambe dubu goma za su ba dan dambe dubu ashirin za su ba dan dambe dubu ɗari za su ba dan dambe dole za su ce kai ma musu ba ko aliyu ga wannan hmm. to kaga wannan shi ne ke tallake da kuyansu ba magana youtube ne youtube ba zai rike kuma ba yanzu amma wannan dan tallafin da ake dan cewa ga dan dambe an ba dubu goma kai an baka dubu biyu to kaga wannan ka samu dubu biyu a can dubu biyu a can hmm. ka dan ƙara da dan kuɗin ka an yi ce bane an kara da kuɗin ɗinka to zaka ci gaba da eh, bak din wannan abubuwa muna godiya gare ku kuma kuma ku yi haƙuri don mulasa dole ne mun zana da ku zauna na bata muku dole za ku za bata mana mm. don dole ne in an zauna tare sai an samu matsatsalu Allah ya ba mu haƙurin zama da ku mu yi zamani lokaci guda mu wuce mm. kuma kuma Allah ya ba ku haƙurin zama da mu mu gama zamanin mu mu bar wa 'yan baya mm. ina muku fatan alkhairi ina wa duka wanda ke kusa